Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Fararen hula biyu ne suka mutu a arewacin Isra'ila bayan da wani makami mai linzami da aka harbo daga Lebanon ya fada kan gidansu a wani gari da ke kusa da kan iyaka. Lamarin ya faru ne yayin da Isra'ila ke cewa ta dakile wani hari daga Lebanon yayin da ake nuna damuwa kan yiwuwar barkewar wani sabon rikici bayan wanda Isra'ila ke yi da Hamas. Wannan lamari har ila yau na faruwa ne yayin da a yau Lahadi yakin na Isra'ila da Hamas ya cika kwana ɗari da barkewa wanda ya halaka mutum dubu da biyu a isra'ila yayin da kusan mutum dubu ashirin da hudu suka mutu a bangaren palestinawa. to a gefe guda kuma prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da ƙasa ke yi da hamas yana mai cewa har sai sun yi galaba kafin su dakata yayin da dakarun kasar suka ci gaba da kai hare-hare a yankin gaza a jajiberin da yakin ya cika kwana ɗari da barkewa wannan sabon yaƙi ya faru ne tun bayan hari da hamas ta kai a kudancin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban bara wanda ya kasance mafi muni a tarihin ƙasar a gefe guda kuma dubban mutane ne suka fara gangami a tel aviv a daren asabar suna kira ga gwamnatin isra'ila da ta dawo musu da mutanen da aka yi garkuwa da su yayin da suka cika kwana 100 a hannun hamas shugabanni daga kasashen duniya na ci gaba da yin tsokaci bayan da ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta dpp lai ta ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar asabar a taiwan jam'iyyar ta dpp na ɗabbaka aƙidar ware kanta daga china da kuma yin watsi da kirarin da hukumomin beijing ke yi na mallakar yankin cikin wata sanarwa da ofishinta a taiwan ya fitar china ta ce nasarar lai ba za ta sauya alakar da ke tsakanin china da taiwan ba sanarwar ta kara da cewa sakamakon zaben ya nuna cewa nasarar da jam'iyyar ta dpp ta samu ba ta nuna samun cikakken goyon bayan daukacin al'ummar tsibirin na taiwan ba a nashi tsokacin shugaban amurka joe biden tun gabanin a buɗe rumfunan zaɓe ya yi gargaɗi ga masu kokarin yin katsa katsalandan a zaben tsohon firaministan birtaniya david cameron ya mika sakon taya ga lai yana mai fatan taiwan da china za su yi kokari su bi tafarkin sasanta bambancin da ke tsakaninsu kamfanin jallancin labarai na ap ya rubuto cewa jama'a da dama sun barke da manna a taipei bayan da aka sanar da lai a matsayin wanda ya lashe zaben labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kai ziyara a yankin arewacin tsakiyar kasar a karan farko bayan mummunar girgizar kasar da ta auku a ranar ɗaya ga watan Janairu. Ziyarar ta Kishida na da alaka da koken da ake yi na tafiyar hawainiya da aikin ba da agaji ke yi da kuma yaduwar cututtuka a sansanonin da masu gudun hijira ke zaune. Girgizar kasar mai karfin maki bakwai da 7.6 ta halaka mutum biyu da 220 sannan mutum ashirin da shida sun bata yayin da ta jikkata wasu ɗaruruwa. sama da mutum dubu ashirin mafi akasari waɗanda gidajensu suka lalace na neman mafaka a makarantu da cibiyoyi ɗari hudu a cewar hukumomin kiyaye haɗura lalacewar da hanyoyi suka yi sanadiyar wannan ibtila'i ta kawo cikas ga ayyukan ceto ko da yake yawancin kayayyakin tallafin da aka aika yankin ya kai ga wasu mabukata yayin da wasu ɗaruruwa ke korafin rashin samun tallafin girgizar ƙasar da ta fi shafar garuruwan noto wajima da suzu waɗanda rabin mazauna waɗannan yankuna dattawa ne lamarin da ke kara jefa lafiyarsu cikin haɗari wani ramin haƙar ma'adinai da mutane ke aiki ba bisa ka'ida ba ya halaka mutum 22 a arewacin tanzania bayan da ya rufta wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ne ya bayyana hakan a ranar lahadi bayan ruwan saman da aka tafka kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito lamarin ya faru ne da sanyin safiyar ranar asabar a yankin da ake kira simiyu bayan da wasu mutane masu shekaru 24 zuwa 38 suka je haƙar ma'adinai a yankin wanda hukumomi suka haramta yin aiki a wurin kwamishina a gundumar samun similanga ya faɗa reuters cewa mutanen sun ɗunguma zuwa yankin ne bayan da suka gano akwai ma'adinai gabanin gwamnati ta ba da izinin fara aiki a yankin ya ƙara da cewa tun daga ranar juma'a mutanen suka fara haƙar ma'adinan amma sai ranar asabar wani yankin ramin da suke aiki ya rufta ya rufe su baki ɗaya 'yan wasan najeriya na super eagles sun tashi kunnen doki a karawar da suka yi da takwarorinsu na equatorial guinea a gasar nahiyar afirka ta afcon da ake yi a ivory coast a karo na 34 an tashi a wasan ne da ci ɗaya da ɗaya wasan ya wakana ne a filin wasa na abidjan babban birnin kasar ta ivory coast dan wasan equatorial guinea ivan salvador ne ya fara zira kwallo a ragar najeriya a minti na 36 minti biyu bayan hakan dan wasan najeriya victor osimhen ya farke kwallon najeriya za ta haɗu da africos a wasanta na bi a wannan rukuni na a a ranar 18 ga watan janairu yayin da equatorial gini za ta fafata da guinea bissau labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana shirinmu na gaba. suna zaben irin kasuwancin da za su yi su suna kamar kasuwancin sai ya zama wata kasuwancin da zai ba su kuɗi da yawa ni na ba da gaske kasuwancin ka fara shi daga karamin sa in ka zauna kana bin shi a hankali ko da da akwai damuwa ciki ma nan gaba zai zai girma kallabin shirin ta wannan makon da ya kasance shiri na biyu a shekara ta 2024 da fatar an shiga shekarar lami lafiya 'yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi shiri ɗaya tilo da ke ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shirin banda haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa yana kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. kokari Muna tare da kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata wata mace 'yar arewacin Najeriya da ta yi fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Za ku ji kunshin albishir da take tafi da shi ga mata a Najeriya. Za mu kuma nazarci neman aure da yadda rashin kyakkyawan bincike ke kawo cikas a waɗansu lokutan ma har ya zama sanadin mutuwar auren. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. martaba su na girmama su na ɗaukaka ku mata. Allah ya sa muku albarka. To kafin mu ɗora a inda muka tsaya a hiranmu da kallabinmu ta mako Linda Umaru wata mace 'yan arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Bari mu faro takon da haska fitila kan wata al'ada da aka gada kaka da kakanni da zamani ya sa aka yi watsi da ita. Al'adar da waɗanda suka manyanta suka ce tana taimakawa a zama aure wato binciken asali da kuma halin gidan da saurayi ko kuma budurwa ta fito kafin a kai ga aure ga abin da manazarta ke cewa akan wannan batu sunana husaina muhammad nasir wanda aka fi sani da voice of abin abinda mu mata muke dubawa most of us wannan zamanin da muke dubawa shine na farko ya wankan gaye irin yadda yake shigan shi da komai da komai na biyu kuma sai mu fara dubawa to shi daga wani gida ya fito wani irin mota yake hawa yana da kuɗin ma da ina ce yau ya siyan min abu zai siyan mu mm, <laughs> ko kuma ina ce min anko je zai yi min to most of the time gaskiya abin da mu mata muke dubawa kenan kafin mu fara aminta wasu kuma za su je social media mutum su kalla hotunan shi su duba su gani a wannan ai iya wanka irin su muke so irin haka haka bisa al'ada ku iyaye me kuke ganin ya kamata a ce an dora a kai me ya kamata a ce an dora matashi a kan abin da ya kamata ya hango ya hanga kafin ya kai ga ma'auran wance ko ya kawo maganar ta gidan iyayen shi me ake dubawa a maganar bincike kafin aure wato wa'annan yara namu da suka gama magana na ɗanyi dariya a raina na ce yara manyan gobe ce allah ya raya mana to amin amin to game da maganan jawo hankalin matasa da zamu yi game da zaɓin waɗanda za su aura mm. maza da matan to zan yi magana yana da gefe biyu amma zan yi magana ne akan inda mu ya zauna hanyoyin da ya kamata su bi su zaɓi wannan abu to ya kamata a ce matasan musamman maza tun da dole mu fara da maza don ne saboda su suke hango abin da za su aura da mafi yawanci su ce suna so da ya ki ga mace ta hango namiji ta ce baba a je gidan wani ka ce ina son shi mm. to ba sai shi yasa zan fara da maza wato ana son farko abin da ya kamata da namijin duba game da al'amarin ya mace gidansu wani gida ta fito to kin ga yanzu an ce yarinya ta fito a babban gida a da mu yadda muka san fitowa a babban gida fassarar shi ya juya babban gidan ya koma wani wuri abin da ake nufi da babban gida shine gidan mutunci in kin ji an ce gidan manyan mutane aka je nemo aure iyayen suna da mutunci suna da kamala sannan kuma a garin ba a taba jin wannan gida da wani abun kunya nau'in abun kunya ba na rayuwa to mu a da har zuwa yanzu abin da ake kira kenan babban gida to amma matasan mai yanzu tunanin su ya riga ya juya babban gida shine masu babban gida masu babban gini babban mota hmm. babban kuɗi da dai sauransu to gaskiya gidan masu kuɗi dai a takaice gidan masu kudi gidan masu kuɗi haka to gaskiya abin da nake jawo hankalin matasa game da al'amarin gyara eh, zabin aure din nan duk abubuwan nan da suke hangowa waɗanda suka lissafa a baya in suka bi mutunci da tarbiyya mutunci da tarbiyya zai basu su wannan daga lokacin hanyar hajiya kina jin mu suna cewa su ba sun fi son wacce za ta kawo dukiya da ka je ka nemo yar gidan mutunci yar gidan tarbiyya mai ruwan addini kai ma kana ruwan addini ai gurin Allah ake neman arzikin arzikin nan da kake hangowa wa'ancan iyayen su redimed ne wato sun riga suna da shi za ka fara ci mm, to ba mamaki bisa yadda allah in ka faro da ita da wannan yan talaka ne ka auro ba mamaki ku ne za ku tsiro da naku arzikin har ku amfani iyayen ku. Hmm. to kin ga daga nan kin ga maganan kuɗi zai zo maganan aiki din zai zo maka ke hatta kyau da samari matasa ke duba wai sun fi son faran mace idan namiji fa ya auri mace shi yake mai da ta kyakkyawa shi yake mai da ta mummuna ta yaya hajiya daga lokacin da ya rike ta riko irin wanda ya kamata ai ya kamata a ce ma in dai har matashi ya ansa sunan shi matashi in zai auri mace ya je ya karanta wai ita yar mace yaya ne ake rainanta fatan ta yi kyau yaya ne ake rainanta jikinta sassan jikin gabobin jikinta ya rika tafiya daidai gwargwado yaya ne ake renon ya mace ta samu natsuwa a cikin rayuwa to idan dai har namiji zai auro mace ya samu mata da natsuwa me ya samu mata da natsuwa abubuwan da take bukata daidai gwargwadon aljihun shi yana bata to zai samu mata da natsuwa za ta zama mata mutum mai kirki a halayya idan har ya samu mata da natsuwa wajen shi da ita daidai gwargwadon aljihun shi bisa abin da ya mace take bukata to zai samu mata da kyau a wurin gaɓoɓin jikinta. Saboda kwanciyar hankali? Saboda kwanciyar hankali idan kuma har ya samu mata da kwanciyar hankali wajen sace shayar da ita fruit da ganyayyaki fatan ta lokacin ma da zai rikide ta zama farar shi ma bai sani ba. Saboda haka ina kira ga matasa su sani cewa wannan tarbiyya da sanin ya kamata shine babban foundation tsakanin mace da namiji ta yanda zai kasance ya mai da ita kyakkyawa daga baya sai kuma janubin 'yan matan su kuma yan mata daga lokacin da aka ce wani ya zo yana son ki za a ce farkon abu mu da abin da ake tambaya gaskiya da yake da karatun boko ba yayi yawa ba za a ce a wani makaranta yake islamiyya ko allo ilimin shi za a fara tambaya to sannan kuma gidansu Hmm. tunda an san cewa gida babban gida ne masu mutunci su ke sa yayansu a makaranta to amma yanzu shi ma wannan ya juye ba a duba ilimin yaro ba a duba natsuwan shi ba a duba su wane ne abokan shi abin da ya kamata fa a fara dubawa kenan to a'a yanzu sai a duba a ne yazo zo farkon ma tambaya kenan farkon tambaya kenan a ne ya wallahi ya zo ne a wutar akwalan mota <laughs> lalle ya raina ke. kaman ki kaman ki zo a mota wato ba ajinta bane ba ajinta bane to sannan ko bayan haka kuma sai a ce aikin da yake yi hmm. da an ce yana aikin banki ko kuma yana aikin abin da sai a ce gaskiya ina miki muna to ba ta samu dan gidan mutunci ne ba ba ta samu mai tarbiyya ne ba ta samu mai addini ne ba ta samu mai babban mota ne kuma mai babban gida kuma yana aiki a wuri kuma zai kai ta shan ice cream kuma yawa kuma zai kai kuma da wannan kwaɗayin da yan mata suka ɗabi'antu da shi yanzu in dai har saurayi ya saka ki a gaban mota ya je ku sha ice cream ku sha boga da sauransu shawarma da sauransu to ya fi gama miki komai alhalin a lokacin da ake soyayya na yana ana bukata ne ku zauna ku fahimci fahimci shi wane ne da ya zo shi wannan din nan ke kuma ya fahimci ke wace ce wanda na zo wurin ki ku fahimci halin juna a'a sai a lalace akan tsotse-tsotse da tanɗe-tanɗe da kwaɗaye-kwaɗaye ta nan ne ma hankali zai gushe ma ba za a taɓa ganin illan juna ba saboda ana cikin jin daɗi na duniya. Amma kuwa ana cikin zama da tsuwa na fahimta na eh, kwanciyar hankali za a fahimci waye da waye za su haɗu su yi wannan aure. karima kina je jin abin da hajiya ta faɗa kan maganar yadda ake yin bincike kafin a yi aure a naki mahangar da me da me ya kamata a ce an sa wa ido bincike a cikin aure abu ne mai mahimmanci domin idan aka rasa binciken shine ake samun matsala yanzu idan ka je kotuna ka ga mata barkatai an yi saki me yasa ba a yi bincike ba saboda lokacin da yaro ya zo nema kamar yadda wa'annan ƴaƴana suka faɗa su fa su duba abin da ya kamata su duba ba sun bar duk wani abin da ya bar shi na al'ada da na addini duka an bar shi su kawai abin da suke fama su duba kyale-kyale me ta aje me ta wannan kamar yadda na yi wani bayani cewa idan mutum ya zo nema sai ya ce shi yana son mace take away wanda iyayenta sun gama mata wannan kin ga shi ba ruwan shi da bincike me yake nufi da kawai din kawai ita ce wanda iyayenta suka gama wahala da ita suka kai ta makaranta ta gama digiri ta yi digirgir kuma aka sama mata aiki wanda idan ta zo gidan shi kawai shi amfanin zai ci iyayenta sun gama wahala shine suke kira da kawai to komai an riga an hada komai an riga an hada aure ɗaya ire-iren wa'annan suke so ba ruwan su tana da tarbiyya ba ruwan su tana da addini ba ruwan su tana da kama kai a'a wani irin gida ta fito ubanta ko kitnafas na duniya ta san da zaman shi idan dai har za a bashi ya to shi zai yi alfahari da irin wannan yarinya idan dai zai cimma manufan abin da yake so ya cimma to shi yasa yanzu gaba ɗaya sai muka zubar da al'ada shi yasa kuma ga auren nan muke ta samun tangarɗa a cikin shi wato saboda ba a bincike ba saboda ba a bincike ba ai shi bincike nan yana da kyau a kowane gefe na addini kowane gefen addini yana da kyau a yi bincike nan to duka yanzu sai muka bar shi ko kuma a ce wai ai yarinya ta shekara ashirin da biyar zuwa talatin bata samu miji ba to dan haka in aka tsaya bincike zai gudu to maimakon a tsaya bincike kawai da ya zo sai a ce fito shi kuma kawai yana ganin ma kamar dama an gaji da ita shi ma sai ya fito to wai a cikin gida ne za a je a fahimci halin juna ko mu a waje ne ya kamata a yi samartaka domin a fahimci halin juna da iyaye suna ba da dama a ce ku je ku yi samartaka ya zo ya ce yana son yana a ce to ku je ku sulhunta kanku ma'anar sulhun nan ne ku je ku yi magana tsakanin kai da ita ku fahimci juna idan kuka fahimci juna sannan sai ku dawo a yi maganar aure to ba a fahimci juna ba ya za a yi a yi maganar aure ba fahimtar juna to yanzu abin da muka wayi kanmu kenan a cikin mun samu ci gaba ci gaba na mai haƙar rijiya da mutum ya zo kawai sai a ce fito saboda in an tsaya wasa zai fasamfe wancan yar gidan wane ya zo ya gudu yar gidan wane ya zo ya gudu don haka shi ma da ya zo ba bincike sai ya gudu kamar yadda malama ta yi magana a da binciken da ake sai a ce yar gidan manyan mutane ne manyan mutane ba ana nufin mai kuɗi ba ne ko mai mota ko wani basarake ba a'a babban mutum shine mai kalma ɗaya wanda idan ya ce dattijon kirki wanda in ya ce e to e din ne idan kuma ya ce a'a to a'a ne a da idan aka ga yaro yana ma takadarci ko abu to ba za a iya ba shi auren yarinya ba hmm. dalili sai a ce ai takadari ne amma kuma aka duba gidansu sai a zo a ce to ba mamaki zai zo ya shiryu hmm. ita ma mata kamar yadda malama ta ce namiji yake daidaita mata to ita ma mata tana daidaita namiji sai a ce a bashi a mai auren kila zai zulhunta ya daidaita amma dai yanzu sai muka bar wa'annan duk ba ma duba shi ba shi muke kalla ba an ah, ce binta a da za ki ga ana cewa saboda tsaban bincike sai ki ga ba fulatani ba zai taba auren wani jinsi ba sai jinsin shi ba fulatani hmm. saboda mene saboda a tafi daidai a samu daidaito mm. to yanzu duka sai aka bar wannan zaki da an ce gidan mahota ba sa auren ƴan kaza ƴan kaza ba sa auren yan gidan mahota yan gidan mm. kaza duka sai aka bar wannan aka bar shi menene ba a bincike in ya zo ma ba a san ma meye ba meye al'adar su meye sana'ar su meye akidar su duka ba wannan kawai da ya zo dai fito wato bincike shi ne ransa eh bincike shi shine ne ransa amma kamar su mu da suka yi bayani suka ce su aka ga faran fuska ya ce faran mace komai ya ce to shi ba abin da ya dame shi to kin gani ita kuma yarinya na ta ce idan suka ga babban motar nan da sauransu to idan su suka kasa hanguwa to ya kamata mu iyaye mu rika hanguwa a matsayin mu nawa inda muka fi su shekaru hmm. muka fi su hangen nesa kuma muka fi su tunani domin shi aure ana yin shi ne har abadan abada ba ana yi bane jiki gobe in kin gaji ki dawo jibi ki canja miji hmm. a so ake shi ya kai ta kabari ko ita ta kai shi to in haka ne to dole a zauna a fahimci juna kuma a yi binciken da zai sa a kai wannan matsayin Idan kuna biye da mu kallabin da ta bakonci shirin makon da ya gabata. Ita ce Linda Umaru wata mace 'yan arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Ta kuma bayyana wa mata da ke da sha'awar yin sana'a yadda su ma za su kai ga nasara. shawaran da zan bari shine idan ka kama sana'a guda ɗaya wanda ka san cewa yana ɗan biya maka bukata a lokaci kaɗan ka saya a kan guda ɗaya in ka sai kan guda ɗaya nan kana bin shi daki shi kana bin shi a hankali da yardan Allah ubangiji ka samu nasara a ciki damuwar da muke samu shine idan muka zo muka fara ɗan wani dan kasuwanci dan kaɗan ko mun samu ko ba mu kafa kasuwancin da kyau ba ko ba mu je mun yi takardun da ya kamata kasuwan nan ya kafu da kyau ba muka fara samun wayansu problems daga wurin gwamnati ko kuma daga mutanen da suke maka aiki suka ga mutum ya janye the biggest thing shine rijista ka samu takardun da ya kamata akan kasuwancin da kake idan ka tabbatar akan cewa wannan kasuwancin abin da kake yi za ka yi shi ne ka saya kan layi daya rashin sayawa kan layi dayan nan yau in ka fara wannan gobe ka ɗauko wani jibi ka ɗauko wani kafin kankarar shekara ya riga shige da yawa baka gane kan wani ne kake ba sannan kuma ba kasuwan da zaka fara da baki da damuwa duk kasuwancin da kake yi akwai frustration da farko ana kaiwa da hankali ne mm. lokacin lokaci damomin da yake zuwa da farko da kana yan gina shi kaɗan yana tafiya sama na damuwan yan yawa saka ga mutum ya sake ce ba zai yi ba amma ka akai kai da roƙon ubangiji Allah za ka samu nasara kai haka yake to mu na gida fa kina magana ne a kina nan amurka to a gida waɗanne damammaki suke akwai da kike gani ko a nan ko kuma a gida da zai amfani mai sauraro mata da suke kusan sai a ce waɗansu ba su da jari ko kuma suke zaman kashe wando a gida? Ni tun da nake gida ko da an ce na Najeriya ne na ganin kamar zan yi kasuwanci. Because tashi na na tashi da na sai da na sai da yaryau ne na sai da fanke ne na sai da kose na sai da abubuwa da yawa kofar gidanmu na je university ma na je na sai da nakan je saro ko yanzu sayar da cikin a cikin ɗakin da nake na na fara sai da kayan sayarwa sawa abin da nake son bada shawara shine ka yi kokari ka gwada abu guda ɗaya baka gwada ba ka zauna kana ta magana kan cewa kai ba za ka yi ba ka gwada abu guda ɗaya abu guda daya nan ka fara gwada shi da hankali da hankali za ka samu kanka kayi gaba yanzu kamar su tuya a gida kamar yin su ko sai da yin su masa wayannan kasuwancin da na san cewa mata da yawa za su yi kenan idan ka ɗauki kasuwanci dafa abinci ko kuma na tuya kofin gida da hankali da hankali kafin kankara mutane suna da son cin abinci ba yadda za a ce wai a cikin damuwar da ake ciki yanzu aka ba za ci abinci ba za ci abinci ko ya aka yi da za samu za a karya da kosai ko kuma da masa da safe wayannan shi da kasuwancin da yake da mutum mutum da ko yana cikin yana cikin kawai ne zai yi wayannan kasuwancin because abubuwan da zaka fara da shi ba zai zama abu mai yawa ne ba da kaɗan da kaɗan kana sayawa kana ɗan samun riba kana ɗan karawa kai kafin kankara ka ka ɗauko ni kasuwan ka sake haɗawa kai. Hmm. To ni na ba da cewa mutane in ka ɗauko kasuwanci komin kankantar shi daga karaminsa ne yake girma. Kafin kankara kowane mutum a Amerika nan ko a Amerika nan istirin mutane da suke da manyan kasuwanci a Amerika duk duniya ma in ka binciki mutane da sun fara da kaɗan ne. So a kurin nan da zaka zauna a kai guda ɗayan nan ka gwada shi ka ɗauki lokaci kar ka sake sha lokaci kaɗan ka ɗauki lokaci ka ka sa zuciyanka a kai da roƙon ubangiji Allah zai samu ya taimaka mutane su samu su wani abu kin ga kamar ɗinki hmm. kin ga ɗinki ɗinki abu ne wanda nake ganin yawancin mutane a gidan suka shiga suka samu kansu suna yin ɗinki ga lokacin sallah ana neman ɗinki ga lokacin kirsimeti ana ana ɗinki mu sun yi ɗinki ɗinki kan na san koriya aka yi a gida in ka koyi ɗinki mutane duk mutane za su nemi taimako a wurinka mm. amma sai ya zamanto mutane suna zaban irin kasuwancin da za su yi su suna kamar kasuwanci sai ya to kasuwancin da zai ba su kuɗi da yawa ni na ba da gaske kasuwancin ka fara shi daga sa in ka zauna kana bin shi a hankali ko da da akwai damuwa a ciki ma nan gaba zai zai girma To akwai wata kafa a nan Amurka da kike ganin mutane eh, mutanenmu a gida mata za su iya amfana da ita da kika ci karo da ita a cikin wannan sana'a taki ko kuma tsawon shekaru da kika shafi a Amurka? Yes, akwai ni a matsayi na kaɗin nan. Na san zan samu mutanen da zan iya samun taimako a gurin su da za mu iya samu mutanen da idan suka fara muna so su zauna kan abin da suke saboda su samu su girma da wannan kasuwanci ne. Mm. To damuwan shine wani lokacin ka fara development din mutum ka fara koya mishi abin da ya kamata zai yi rashin a kurin nan. shine yake kawo wani lokaci ni karan kaina yadda nake yin zaka ina da matsayin da zan yi sponsorin mutane in sa mutane a ɗan karamin kasuwanci da za su fara kawa su mm. samu su girma a ciki amma zai zama to mutumin da yake da kuzarin da zai zauna ne a kai ya ga yadda zai samu ya kai sannan kuma idan kai ka fara da kanka in ka sa yadda nake a nan na da mutane na da dan connection din da na san zan ya samu taimako mm. in na fara gaya mutane akan cewa wayannan mutane fa mutane nake taimakon su a gida ne ina son sa su a makarantar dinki ko za ka taimaka ka saya ma wani keken dinki ko kuma ka taimaka ma wani yadda mutumin za mu development din wani na san za yin wayannan amma sai an samu mutumin da zai sa ran shi zai yi ne. To kadara akwai wata da take sauraron mu ko kuma waɗansu mata da suke sauraron wannan shirin da kika kwaɗaita musu ya ne za su tuntuɓe ki in suna da sha'awa. Za su tuntuɓa na ina da number waya na suna Linda ne Linda Barnabas ne suna na dama amma yanzu suna Linda Umaru. ban san ko zan yi ba su numba na su kira ni ko kuma dai za su contact in voice of america su tambayi information a wurin su ba zan ba da information yana akan make it public ah, ok to shi kenan to abin da yake nan shine kin ba mu daman cewa duk wanda yake da sai tuntuɓi wannan shiri na kallabi domin waɗannan damammaki da muke nema da muke bayyana wa kullum da ke nan da mata da dama ba su san da su ba mun gode domin wannan tayi da kika yi mana ta mana da fatan mata za su samu su shigo shirin domin samun amfani. In Allah da kofin Allah zai buɗu da za mu samu taimakawa wanda za mu yi taimakawa. da Umaru kallabin shirin a wannan mako. Uwar gida ga dama ta samu idan kina da sha'awar fara sana'a kada ki bari a barki baya. Ke ma za ki iya shiga shirin idan kina da sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata gani nan na sake dawowa da sako game da mata. Domin na yi bincike sosai, na yi tankaɗe da rairaya sosai, na kuma gane da cewa mata suna kokari, a gaskiya wanda bai martaba mata ba yana da damuwa a rayuwansa. Shi ya sana martaba suna girmama suna ɗaukaka ku mata, Allah ya sa muku albarka. Idan baba ya je daga sannan gida ba abinci, za ka gan mama tana fama ta ciyar da 'ya'yan nan. Ka gan tana sintiri a kan hanya abin tausayi idan 'ya'yanta ba su ci ba, hankalin ta san ba zai kwanta ba. Shi ya sana ba ku suna buldoza na aikin gida, shi ya sana ba ku suna katafila na aikin gida, shi ya sana ba ku suna kwamfuta na aikin gida. Ni alherin Allah na kira ku na ce buldoza. godiya ga wakiliyarmu Binta Ibrahim da kuma dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau baki ɗaya. sai a kasance da mu da karfe shida na safe gobe litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shiri har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin mahmud lalu da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da fiona da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kwana lafiya.